dakarunmu da ke sector 1 na operation wild stock suka samu labarin gangami na waɗansu masu garkuwa da mutane inda suka farmo su a garin adu na cancangi council ward a takum local government area ta jihar taraba aron gama da aka yi an samu wato jima da yawa daga cikin su raunuka inda suka gudu su kuma dakarunmu suka ci gaba da mamaye wurin daga bisani kuma an ƙara samun labarai na sirri akan waɗansu masu tada da zaune tsaye inda dakarunmu suka farma wajen kuma suka samu nasarar halaka biyu daga cikinsu kuma aka samu wato nasarar wato bindiga wato kira gida guda biyu. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya kenan ke mani karin bayani dangane da alangamar da sojojin kasar suka yi da wasu 'yan tsageru 'yan bindiga a jihar Taraba. Bugu da ƙari, Kwamanda Sani ya ce Dakarun sun kuma fafata da ƙarin wasu 'yan bindiga yaran marigayi mai satar sai da ake kira da Ghana. wanda soji suka hallaka kwanan nan a jihar benue daga baya aka kara samun wani labarin inda waɗansu tsagirin suka gagurmaya a wajen garin da ake ce masai a karamar hukumar katsina ala ta jihar benue a lokacin da aka yi gama an samu kama uku daga cikinsu kuma waɗannan mutane da aka kama suna ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi wannan gana wanda aka hallaka a satin da ya gabata kuma bayan an cafke waɗannan nan an samu wato nasarar gano wayoyi guda goma sha shida wanda suke amfani da su da irin kuma layinsu da kuma waɗansu kwayoyi wanda suke sha a halin da ake ciki yanzu shine wato dakarunmu sun mamaye wajen kuma sun ci gaba da yin santiri da patrol a wuraren domin hana masu tsagerun damar saki a cewar kwararru irin su farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu muddin gwamnatoci ba su daina al'adar nan ta yin afuwa ga 'yan ta'adda ba to kuwa za a ci gaba da samun matsalolin tsaro a sassa daban-daban na ƙasar. Ya kamata a hukunta su in kuma an kama su da makamai da kuma wasu laifuffuka kaman a tabbatar haikan sun ɗauki sun yi garkuwa da mutane sun sace kayayyakin mutane ya kamata gwamnati ta yi tunanin ce ana bugun gawa don mai rai ya ji tsoro in an ci gaba da afuwa haka wannan zai zama abin kaman wasan yara ne don haka kowa ma zai ɗauki makamai can in yi barna ya ce shi ma to gashi ya gaji mai afuwa so abu ne da gwamnati ya kamata ta sake tunani a kai hassan mai na kai na muryar amurka a abuja nigeria